Jama'a barkanmu da wannan lokaci, mu da haduwa a wannan shiri na daga littattafan tarihi daga nan tashar tarihi.ng. A cikin shirin za mu rika kawo muku karatun littattafai na tarihin garuruwa da na rayuwar magabata. A yau, za mu kawo muku karatun littafin Kano ta dabaci gari na Alhaji Abubakar Dokaji wanda aka wallafa a shekarar 1958 wanda Maude Rabi'u Gwadabe zai karanto. Sarautar Wali Bayan waziri gida ya rasu, sai aka naɗa Malam Suleimani sarauta aka kira shi Wali. Walin Kano Suleimani yana aikin ma'aji ne, aka ciyar da shi gaba zuwa matsayin Wali. daga shi sai wali abubakar sannan sai wali bashari wanda ya sha fama da harkokin zamani gabanin zuwan siyasa da wali bashari ya rasu sai aka ɗauko alƙalin gaya abubakar tsangaya aka yi masa wali da ya rasu sai sarauta ta da gidan waziri gidaɗo sarautar wali kuwa aka baiwa malam aminu zaria amma bai daɗe ba aka cire shi sarautar yolawa malam jibir shine shugaban yolawa kuma yana cikin waɗanda suka shugabanci yakin jihadi a kano ɗansa umar shi ne fara yin sarautar madaki cikin yolawa domin madaki na farko ba juɗe ne sunansa mandiko madaki umar wanda kafin a yi masa sarautar madaki ya yi sarautar ciroma da sarkin dawaki mai tuta shi ne ya shigar da garuruwa da yawa cikin ƙasar dawaki irin su tofa da bagwai bayan ya mutu sai ɗan uwansa hadiri ya gaje shi bayan sai isma'il ɗan umaru wanda aka kashe a yakin fajewa da ningawa sai kuma ɗan umaru wato hassan sannan ƙanansa ibrahim sa'ad da ba sasa ta motsa shi ibrahim bai rabu da jama'ar tukur ba don haka da aka kashe tukur sai sarkin kano ya baiwa ga sarautar madaki amma daga baya sai tsakanin ga da alu ya ɓaci da aka sai tuɓe shi bayan alu ya tafi kwatarkwashi sai ga ya koma kan sarautarsa ya tafi birni inda aka kashe shi tare da sarkin musulmi a tahiru. da sarkin kano abbas ya yi sarki sai ya naɗa usaini madaki amma shi uzaini bai zauna a ƙauye ba da haka sai ya wakilta mamudu wanda yake jika ne ga sintali muhammad dan malam goshi dan uwan malam jibir bayan rasuwar usaini sai aka naɗa mahmud ya zama madaki shi ko shine mahaifin madaki alhaji shehu ahmad a naɗa madaki mahmudu sarauta a shekara 1914 cikin 1926 lokacin da aka naɗa majalisa saboda rashin lafiyar sarki usman na biyu sai aka shigo da madaki aka ba shi kula da hakimai 'yan majalisar sarki suka zama waziri mai kula da shari'a madaki mai kula da hakimai sai kuma sarkin bai a kai ci gari dawaki ya wakilci da zaman madaki a birni ya ɗore sai aka tabbatar da ci gari sarkin shanu hakimin dawakin tofa bayan madaki mahmudu ya huta saboda rashin lafiya cikin shekarar alif ɗari tara da da talatin tara, sai aka naɗa umaru wanda a lokacin yake ɗan lawan amma ba a ba shi aikin kula da hakimai ba da madaki mahmudu ya huta sai aikin hakimai ya koma nan ciroman kano alhaji muhammadu sanusi da madaki umar ya rasu cikin 1947 sai aka naɗa sarkin shanu cigari wanda a lokacin yana dawakin tofa da sunan sarkin shanu cikin 1954 sai aka hutar da madaki cigari saboda rashin lafiya sai aka naɗa alhaji shehu lokacin yana magajin malam aka da da shi ya zama hakimin birni da sunan sarkin shanu bayan ciro masa nusi ya zama sarki sai aka mayar da aikin hakimai wajen madaki alhaji shehu ahmed aka ɗauko alhaji muhammadu sani daga ƙauye sai aka yi masa sarkin shanu da ya rasu sai aka naɗa muhammadu bashari babban ɗan madaki mamudu aka yi masa sarkin shanu amma ya ci gaba da zama a ƙauye aikin kula da gari kuwa sai ya koma nan sarkin dawaki mai tuta alhaji bello ɗan dago da sarkin shanu bashari ya rasu cikin alif ɗari tara da da saba'in hudu, sai aka naɗa magajin rafi ibrahim cigari aka kuma kawo shi gari ya kula da ita dawakin tofa kuwa ta ci gaba da zama a nan yolawa amma da sunan makama sarautar jobawa shugaban jobawa shine malam bakatsine ɗan malam umaru wanda ya tafi sokoto wajen shehu daga utai sa'ad da shehu yake ɗagyal an ce wa asalin sunan nan nasu jobawa shine sa'ad da umaru za shi ɗagyal sai ya tafi da yarsa habiba wai sai ta ce da shehu tana da ɗan uwa mai son karatu ko shehu zai yarda ya karantar da shi sai shehu ya ce da ita zai ba ta amsa kashe gari da gari ya waye sai ya ce da ita jo ɓado wato wai an yarda da magana ki kenan daga nan kalmar nan joɓe ta samu asali na sai malam baka tsine je wajen shehu yana karatu har aka ji yakin alƙalawa da shi sa'ad jihadi ya motsa a kano malam baka tsine yana ɗaya daga cikin jinsin fulani da suka karɓo tutar yaƙi bayan shekaru da dama sai ya komo wudil ya zauna a lokacin kuwa ɗansa mandeko yana sarautar madaki amma da malam baka tsine ya rasu sai ɗan ya saki sarautar madaki ya dawo dil aka naɗa shi makama bayan malam dukku ya rasu sai aka naɗa baffansa bayansa sai ɗansa abubakar sai kuma ƙanansa haruna sai makama isma'ilu da makama fulailu da iliyasu duk ba su daɗe ba suka rasu shi dai iliyasu kamri ya mutu domin shi a wajen tukura ya tsaya sa'ad da ba sa ta motsa daga nan sai makama hamza wanda ya goyi bayan yusufawa amma bai daɗe bai rasu bayan rasuwarsa sai sarkin Kano Alu ya ɗauke sarautar daga dangin maza ya ba Umar ɗan mai saji wanda yake uwa tasa ita ce Habiba. Bayan tura sun ci Kano sai Umar ya ci gaba da sarautarsa amma ba a shekarar biyu ba sai aka tuɓe shi. Sai kuma makama Abdulkadir Majeli shi kuma bai daɗe bai rasu daga nan sai makama Ɗahiru sai kuma ɗansa Aminu wanda ya shahara da kyauta. Mutanen ƙasar Wudil suna tsoronsa kwarai an yi wani maroƙi da ke masa kirari yana cewa in kaya da nauyi A irin farma da girma makama isa shi ya gaji makama aminu amma shi shekara uku ya kurum sai ya rasu daga nan sai makama ɗahiru sai kuma ɗansa muhammadu wanda aka canza daga wudil a kai shi ungwoggo cikin ɗari tara da da hamsin 1954 a inda ya mutu aka ɗauke makamancin daga jobawa aka mai da ita yola amma daga baya an mayar da jobawa wudil da aka naɗa aliyu sarautar ɗan darman sarautar dambazawa daban dambazau shugaban dambazawa yana daga cikin jinsin fulani da suka karɓi tutar jihadin kano bayan naɗa suleimani sarki sai ɓata wata auku tsakaninsa da daban dambazau ba su shirya ba har ya rasu an ce dalilin wannan ɓatawar shine wai tun suleimani yana da rai wai sai daban dambazau ya wuri kanwar sarkin musulmi bello sai suleimani ya zaton sarauta yake so don haka wai tun kafin ya rasu sai shaida sarkin musulmi bello cewa daban sullubawa shi ya dace da sarautar saboda haka wai da Suleimani ya rasu sai sarkin musulmi Bello ya aiko wa da daban dambazau jawabi cewa an rigaya an bayar da sarauta ga daban sullubawa sai dai in ya rasu a bashi an ce wai wannan shine dalilin da ake ce da shi sarkin baya wato sarkin bai amma da yake Allah bai kaddara zai yi sarki ba sai ya riga daban sulluba rasuwa bayan sarkin Kano Dabo ya kori ɗan tunku sai shi sarkin bai ya tare a ɗan batta ya mai da ita wajen zamansa bayan sarkin bai daba ya rasu sai aka naɗa ɗansa ƙwairanga wanda ya shekara arba'in yana sarauta bayan ya rasu sai ɗansa bashari ya gaje shi wanda ya zauna a wajen tukurawa lokacin basasa da haka da yusufa suka ci kano sai ya koma ka zaure a can ya mutu sai sarkin kano alu ya naɗa abdulsalami wanda sa'ad da tura suka ci kano shi sai ya tafi birni wajen sarki musulmi a tahiru yana can sai sarkin kano abbas ya aika masa ya dawo da ya dawo kuma sai ya rasu cikin 1908 aka naɗa sarkin bai abdulkadir wanda cikin 1925 aka saka shi cikin majalisar sarki aka ba shi aikin kula da cikin birni daga bisani aka yi shawara aka mai da shi garinsa ɗan batta aka shigo daga ladiman kano abdulkadir ya ɗauki aikinsa bayan sarkin bai abdulkadir ya shekara talatin yana sarauta sai ya rasu aka naɗa dokaji muhammadu dikko bayan shekaru kaɗan dikko ya huta aka doka dokaji Muhammad Adananu wanda ya samu lambar OBE ya kuma huta cikin 1954 aka naɗa ɗansa Malam Mutari. Shahararrun wasanni Wasannin yara maza A Kano kamar yadda yake a kowane gari yara maza suna da wasanni iri-iri, ko da shike a halin yanzu irin waɗannan wasanni sun fara gushewa, da shike da safe yara na zuwa makaranta, yawancin wasannin yara da daddare ne ake yin su, sai fa ranar Alhamis, ranar da ba a karatu. rannan ne sukan samu su yi wasa da rana kamar dokin kara da kuma wasan ɗan mutumi wato ginin dokin ƙasa. Ɗan mutumi dai kwatankwacin mutum ne mai doki wanda aka yi da tsinken buruku mai gwafa biyu da tsini. Tsinin shine kamar kan mutum, gwafannin kuwa kamar kafafuwa Akan yi wa ɗan mutumin riga da wando da taguwa da jabba da naɗi da alkyabba ko ɗamara gwargwadon dai mukamin da aka ɗauke shi ko ba basarake ko bawan sarki aka ɗora shi akan dokin ƙasa shi kuma dokin yana da siddi da jalalu da likafa da sauransu kowace unguwa galiban da sarkinta na ɗan mutumin har wani lokacin akan yaƙi tsakanin sarki da sarki kowane yaro yana riƙe da ɗan mutuminsa akan dokinsa na ƙasa sai ya tafi a game da 'yan unguwar abokan gaba su kuma kowa yana riƙe da ɗan mutuminsa a ja ta kamar yadda ake a fagen yaƙin gaske a yi yaƙi da doke-doke har a yi kora a ciwo kayan ɗan mutumin da abokan gaba ke watsarwa in sun ga an fi ƙarfinsu. Sauran wasannin yara maza sun haɗa har da langa, da burin burin da allan baku, da niruwa, da kulle kuciya, da kuma kancikaran wasa da wuta. Wasannin 'yan mata. Kamar yadda wasan ɗan mutum yake a wurin maza haka wasan 'yar tsana yake a wajen mata. 'Yar tsana dai kwatancin matar aure ce. Akan yi ta da sillan kara kamar inci hudu. a lallaɓa danƙon kakin zuma ko tunkuza a gefe guda, a faɗaɗa shi kamar yadda in an ajiye shi tsaye zai tsaya, a yi mai kai kamar na mace da ido da baki, a yi mata mama biyu, a yi mata ado da zannuwa da mayafi da fatala, a ajiye mata gado-gado da shimfiɗu da matasan kai har da baramka ba. Har akan yi mata biki, a yi abinci, ‘yan mata su tare a ɗauke ta a kai gidan miji, kamar dai yadda ake yin bikin gaske. Ana yin kiɗan ruwa da duk shagulgulan biki, amma duk a tsoro guda. Wasannin nan biyu suna da asalin gaske, sun samo asali ne daga ƙasashen larabawa, a yadda manufar ita ce a koya wa yara maza yadda za su zama jarumawa, 'yan mata kuma ana yi musu tarbiyyar yadda za su yi zaman aure. Wato a nan ana yake da abin da mai risala ya ce, al'ilmu fi sigari kan na kashe filhajari, ma'ana koya wa yaro tun yana ƙarami kamar rubutu ne a jikin dutse. Wasan takutaha Cikin watan Rabiul Awal na kowace shekara wato cikin watan da aka haifi annabi Muhammadu mai tsira da aminci, ana yin shagulgula da dama. Akan taru a unguwa a yi karatu kuma a yi abinci, waɗansu har su yi sabbin tufafi. A wannan rana ce ake yin wata irin bara wacce maza da mata ke yi wato ta kutaha? Yara su yi ƙungiya suna bi gida-gida suna yin irin wannan bara. Ga abin da suke cewa, takutaha takutaha sadaka takutaha daga wannan sai ta baɗi sadaka takutaha mai gero takutaha sadaka takutaha ina abin takutaha sadaka takutaha mai dawa takutaha sadaka takutaha mai acca takutaha sadaka haka za su yi ta yi har kuma mutanen gida su sallame su ga al'ada ba a ba da kuɗi sai hatsi ko auduga ko wake in sun gama yawace yawacen sai su raba abin da suka samu wasannin 'yan mata duka akan ce da shi gaɗa wato raye-raye da waƙe-waƙe ana gamawa da tafi da hannu kusan kowace shekara ɗaya ko biyu sabuwar waƙa da rawa sukan bullo a yi ta yin su birni da ƙauye amma abin mamaki duk bai wuce waƙar alewa ba wacce ta shekara talatin ba ta yi sanyi ba wannan waƙa ta bullo zamanin sarkin kano bayero cikin ɗaya ba ta mutu ba har ya rasu cikin uku. wasan gauta wasan gauta kusan shi ake kira a yanzu wasan kwaikwayo wannan wasa a wurin maza aka san shi amma sai mata suka karɓe shi daga baya shi ko a hayin fada aka san shi domin kamanta sarki da hakimai da fadawa ake a cikinsa har da 'yan gadi da dogarai suna saye da tufafin aiki da sukan aro wajen mazajensu akan yi zaman fadanci har a yi shari'a ɗaure masu laifi daga baya sai ɓanna ta shiga cikin wasan don haka sai aka hana tashe da azumi tashe da azumi da ɗaɗɗan abu ne samari da 'yan mata sukan yi yawo kwararo kwararo suna wasan tashe kowanne da irin nasu tashen A zamanin maji Nasarawa ba a san wani tashe ba, sai wanda yaro zai yi wata kama mai ban dariya yana yawo yana waka da 'yan amshinsa. Amma jan 1945 sai tashe ya fara juyewa yana zama roƙo, maroƙa na yi, samari suna yi. Ɗan tashen da ya fi shahara tun zamanin maji Nasara shine na Lako, wanda shi abin da yake shine zaga gari yana kama goraye, yana tafiya yana kiɗan tundu, ana biye da shi ana yi masa kirari, ana cewa ga baturen gwagware. idan aka samu goro, sai an sa shi ya taka rawa sannan a kyale shi cikin 'yan shekarun baya kuma waɗanda suka shahara a tashe su ne kingiru macukule, da mamman na gindin waya akwai kuma ɗan daji mai tashe da mara shi mamman na gindin waya yana da fasaha kwarai sai dai yawancin tashensa jafa'i ne ga mutanen da ba su yi masa kyauta ba babban tashen 'yan mata shine mairama tashen da akan ce ga mairama ga dudu kowace shekara 'yan mata suna ci gaba da wannan wasa suna ƙara kyautata shi da al'amarin tashe ya fara shiga cin zarafin mutane sai hukuma ta hana ɗungum sai yanzu ne kuma yake fara farfadowa shahararrun maroƙa a zamanin da an fi samun shahararrun maroƙa a fada sarakuna da jarumawa irin waɗannan maroƙa sukan yi wa iyayen gijinsu kirari don su yi wata bajinta ko jarintaka irin waɗannan maroƙa sukan haddasa fitina ta wajen ziga ko kuma kushe abokin gabar mai gidansu. A yan shekarun baya babu masarcin da ya shahara ga fasaha irin mai kotsan ɗanburan Haruna wato Sale Uban Musa da Balo. Wata rana an ce an gayyaci mai duka zuwa filin jirgin sama. Sai wai aka ce ko suna so a zaga da su a jirgi wai sai mai kotsan nan ya dawo bayan ɗanburan yana cewa da shi cikin waka. Ɗanburan kar ka hau jirgin sama in ya lula ya tafi kenan. Mai jiran gado kamar na Kano sai da rai ba nasa ba ne ba ɗan biran ka hau mota don daba ma bai hau mota ba banda sale akwai maroƙa da suka shahara ƙwarai a 'yan shekarun baya misali akwai musa da ɓalo wanda ya ƙware a kan kwatanta abubuwa a waƙa misali yakan ce wani wawa ya ciyawa ashe da maciji ya ɗaure akwai kuma irin su dodo mai taushi da tunau da hamisu sarkin kiɗa akwai kuma galadiman kotso da kuma magajin banga maroƙin da ya fi shahara ko da shike ba a fada yake ba shine caji da shi da hamisu tare suka yi yayi a kano ba su yi sanyi ba sai da allah ya kawo mamman shata cikin farkon shekarar hudu a wannan shekara ne aka yi gawurtaccen bikin 'ya'yan sarki a yadda shata yake wa kansa kirari yana cewa ya hana caji ya kwaɓi da balo ƙarshe jama'a wannan gaba ɗaya shi ya kama ƙarshen wannan littafi na tarihin kano Ina godiya ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amincin Allah su tabbata ga annan Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Wannan talifi ya ƙunshi tarihin mutanen Kano tun daga hijira ta 999 zuwa 1903 lokacin da tura daga ƙasar Ingilishi suka ci Kano, amma an ci gaba an ƙarasa shi har zuwa zamanin yanzu, ko da shike ba a zurfafa ainihin cikin labarin yanzu ba. Misali, ba za ku ga bayanin mulkin soja lokacin kwamishinan 'yan sanda alhaji audu ba wanda ya mulki tun daga 1968 yana gwamnan kano sai cikin shekarar 1975 aka ture shi wanda ya canje shi kuwa shine kanar sani bello ina fata dan abin da allah bani ikon tsarawa zai zama mai amfani ga jama'a duka na wannan zamani kuma ya zama jagora ga waɗanda za su biyo baya madalla nan muka kawo ƙarshen shirin daga littattafan tarihi na yau Domin jin ci gaban littafin da muka karanta muku, ku kasance da tarihi.ng a YouTube da Facebook a ranakun Litinin da Laraba da Juma'a na kowane mako.